وبارك على ما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من من عاديت وبارك ربنا وصليت اللهم قلنا بالقرآن العظيم من الشفاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الشقوة إلى الهداية ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الذنب إلى الإثم ومن الإهانة إلى الكرامة ومن البدعة إلى السنة من أنواع الشر كلها إلى أنواع الخير كلها يا رب العالمين اللهم إياكم ولا لتلاوة كتابك المسلمين وإلى عزيز كتاب المسلمين ولا أوامره ونواهي أفراده وإن ختمه من القائدين ولك في جميع شؤوننا ذاكرين ولك في جميع أمورنا عزيز يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم وارحمنا ولذنوبنا ومحيطا وعلمنا مخلصا يا رب العالمين اللهم هد جميع الاولاد والبنات والاهل والازواج والذريه اللهم هد وسددهم اللهم اشفهم في الهجره وسكن اللهم اجعلنا على صراطك المستقيم اللهم اخذنا واخذنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم Ah, muna cikin karatu mu a kan ah, abin da na ah, ayatu ta kari a iya kawo da ya iya rana shi na amini da ke ba a rai kuma wani ke da katara ya kuwa ne kuka yi imani an wajen samu kuma ke da wanda aka kashe a ce ya ba mana fiye da wani na fiye shi yau duk da an kai marangon daga ɗan uwa ne karan wata mai wani abu to abin shi ba shi yadda shari'a ta ce wani maradu ya fi uwar makasila abin da aka yi dan uwa ne wannan da ya kashe saboda haka sabo zai yadda yan uwanta ta tsakanin musulmi da musulmi musulmi yana aikata sabo amma bai kafirta da sabo saboda haka ya aikata alkabira bai kafirta ba Allah ya ce mai musulmi dan uwan musulmi na ya ce ta haka idan an yare ne wani abu min abin ce wani an yare ne wani abu daga dan uwa ne da ba ta ba an bil ma'ruf da abin shi ba shi yadda shari'a take ayyuka wa wajen dalalatu na bil aya a dukkan ayatiyan hujja da wannan ayatu ala annaba ila kabira ta la a kan cewa wanda ya aikata al ba a kafirta shi wato annaba kamar makatuna aka da kafira Allah ya ambaci wannan da amsa kashi ya ambace cewa dan uwan wanda ya kafaina ma anna anna qatala mu'minina kabiratu duk da yake kashe musulmi babban zunubi na min kaba'ir zunubi cikin manyan zunubi amma duk da haka Allah ya ce mai dan uwa ne kun gani a shi aikata alkabira bai ta dan uwantaka da wace aikata alkabira bai wasu yan uwantaka hada dalilin akar wannan wani dalili ne na daban da kaule ahli sunna da magana ahli sunna inna fa'ila kabira la kharju min al-iman cewa wanda ya aikata dalili da aka ce ma al wato babban dalili aikata zunubin nan sai da sai da imani ba a ce mai kayari wanda ya zuci ba ta yi Allah ya kare sannan Allah ya faɗa dangane da abin da nan wacce Wani wayan bayi ne na mummuni na kashe idan wasu jama'a biyu na mummune suka yi yaki tsakaninsu suka sun ka yaki an ka kashe bangaren musulmi waɗanda musulmi da wancan musulmi an kashe mutane da yawa wajen yaki duka da tawuri duka da Allah ya ce fa asali bai na wa makuri sulhu tsakanin su wayan bagar ya dawo ma ala ukura idan jama'a guda ta yi matsayarsa don shi zalunci wakati min da shi da shi ya yi wanda ka zalunci na ta tafi a ta dawo ila amrullahi ta amma ya Allah sai mu ga da idan ta dawo ba su da wai na ma da abu ko kuma ka tsanin mutanen nan musulmi da adalci wa ka shi kuma ka tsare adalci da kyau إن الله يحب المتقين من لي الله أنا سم باي ما فيها عادي الله أنا سم ما فيها عادي وبيتا ya ce idan musulmi sun kai yaki kun ga shi yaki a ɗauki makamai a tattare musulmi ya tare musulmi babban da biyu alkabira ne bai kai karanci ba amma duk da haka wanda qur'ani ya ce ma wanda ya kashe wani cikin musulmi ya ce ɗan uwa na ya kashe ba ka cewa tun da shi ah, abin nan shi an ka kashe kuma ga shi musulmi na wanda ya kashe shi ba musulmi na ba a abin musulmi na tun da dukkan musulmi na wannan sako bai kai su da shi ba saboda haka Allah ya ce abin nan inna ma nuna a kawai dama ne yan uwan juna ne fa a a akawai duk cikin da ya sako tsakanin su da fada da duk da ya ce ya ce su sulhu tsakanin yan uwan kun gani wannan ya tabbatar da wato musulmi suna nan yan uwan juna ko da sun aikata alkabira suna nan yan uwan juna da ya ce kitatan jam'un sun ga jam'ina amma da ya ce wa asilu bai na wa musanna wannan tasmiya ce wa ta'ibata ne musanna ta'ibata ne wato da ya ce dan ta'iba guda biyu sun yi faɗa da juna shi ma kun ga abin nan tasmiya ne shi ma wa kaifa yakunu musanna wa jam'u wa musanna akhar wal marji' wahid yake to yaya zai kasance musanna da kuma jami'i da kuma musanna akhar ya za su kasance wal marji' wahid ne kuma guda shi yake yadda za su kasance mutum da sai mutum ya anna qawla wuta ibadani domin cewar da Allah ya yi abin na na wa'in ɗaya ta na mina mumini to ɗaya faɗin nan da alƙur'ani ya ambata ɗaya fata ne a ɗaya fatu adadin kabiru min nas ya ce ɗaya ana nuni jama'a da yawa cikin mutane ɗaya jama'a da yawa su aka ce ma ɗaya fatu min nas jama'a masu yawa su ɗaya fatu min nas jama'a masu yawa kun ga kenan kawai ce ko ana kula da ke tattali da ya halitta in ci sun kai yaki tun da ta yi tsakanin jama'a ne masu yawa guda kashi biyu kun ga idan na ce musu su da yawa kun ga ban yi laifi ba wato ita tattali wa shahidu hada qawluhu ta'ala shaidar wannan magana Allah wa ta'ala da ta fara ran ana magana jami'i lokacin yi ya ce wasu jama'a su kawo wanda ba su sanna ba to yi sallu ma haka yi sanna tare da kai ولم يقل لم sanni bai ce lam sanni ba sai ya ce yi sallu kuma ya ce musu ɗaya ba ya ce yi sallu sai ya nuna jami'i na ah, abin da wallan da kullum tusaddi fa da'ifatu ummatun wa jama'atun in an ce da'ifa to ana ni al'umma ana ni jama'a da yawa wal hada hada damiru ilaiha jami'an don haka damiri ya dawo ga jama'a nan duka wa yakunu damiru bi qawli tatanu qa'idan ila ma'a damiri da zo ciya sun kariya su da yawa to wannan ne ya kan dawo zuwa ga ma'anar abin da ake ko a ce yawan jama'a wani wani kawai bai na ma a yadda ilal labari da ya ce kuma in kan kari bai wa ma abin na na suke kete ruwa a ru bai na wa ma yake shi kuma wannan magana da ya yi ya ce abin nan akwai suru abin nan bai wa ma shi kuwa idan irin labari wannan kalma ce daga komawa da lafazin jumla ba ta ne tsaye ba ta ne mina momini na kasa to jama'a ga guda biyu cikin mominai sun yi faɗa da junansu wato yake ta gari sun yi faɗa da junansu wa amalar tilaha ba zuwan ala ba sashen su ya ɗauko kuma sashe makami waɗanda sun ɗauko makami waɗanda sun ɗauko makami sun ja sun ga kamar wada kayare da musulmi aka jan sun kowa da makami ne kuma kowa ba sai ya kai samu dama ya kashe na hawa ne kun ga ya kina gajera wa kitabu mu'min bil mu'min ko yakin mu'mini da mu'mini ta gurbi ne wanda bai fitowa daga addini وما هذا قال الله تعالى بعد أن أمر بالسر بينهما duk da haka Allah ya faɗa baya ya ce a yi sulhu tsakanin su ya ce baya ya ce a yi sulhu tsakanin su da za a su ta halitta da jama'a ta uku ya ce ta sai ta sulhun jama'an Allah ce da ta tala jama'a ta uku wanda ba su shiga cikin ba ya ce ta sulhun yake to fa in ba da ihdahu ma ala ubara idan jama'a guda sai zalunci akan a akan wata jama'a guda to fa qati lillati tabi ko na jama'a nan na uku da sun ka dawo sulhun waccan da wadda sai kun ka ga wadda guda tana so ta yi zalunci ta dama ta zalunci dawon ko ko ku da tafiya ku ka sulhu to fa qati ta tabi ku yaƙi jama'an nan na fiyin zalincin nan a ta biya ila amurda da sai ta dawo ga umarnin allah a ta dawo ga daidai ba su ba su na wa'in sun dawo ga hanya da tsakanin su da adalci wa kuma ku yi adalci fadar lalle allah yana son bayi masu adalci saboda ka yaƙi tsakanin su kai da su daga yan uwa ta su musulmi dan uwan musulmi ne yaƙi tsakanin musulmi da musulmi bai hidda musulmi ga musulunci don musulmi ya yi faɗa da dan uwa ne sun buge bakin juna bai sa a ce sun kafirta suna nan musulmin su sai dai sun yi sabo sun yi sabo wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwanta ya ji daɗin kwana sosai sai ga mala'ika ya zo shi ne mai bayanin daren da ya kadai ana gama mai bayani ko san mawarki na gaskiya ana gama shi sai kamar karanta kasamanci Su yana gamawa sai ya kwanta. da ya barka sai ya kasa riga sai ya sa ya yi garka abin da manawa ta yi da tawowa garka wato don ya ba su bayanin daren da ya to kadai yana tawowa yana tsaye kawai sai wani ya kurme wuyan wani shi ma jiya da ba ya kurme sun kai ta tika juna wasan safa annabi sojoji na da ya gare sojoji na sun kai ta kashe juna wurin bai ya kasa raba ya kasa ya hana su bugun juna wannan ya sa kirji ne ya yi zafi rai ne ya ɓaci haka suna ta faɗa da juna ya hankali ne ya koma wajen rabonsu da yammace da mai da ya fi da ya gama rabon haɗa sai ya ce dama na yi mawarki an gwada min daren da ya fi kadari na taho don in gwada muku in haɗa muku kowane dare na wata lashe kulanin wa fulanin ortifiya sai da wani da wani sun kai kulmar juna da buge-buge ortifiya sai an taɓa juna shi ya sanadiyar ba musamman da su kadai ba kun ga ashe ma'a

to haka ai duk wanda kake tare shi wata rana sai kuma maka da kai na wata rana ana ta zallafa ka kai hankali wallahi ba ta kwana gidan tun da gida uban to ba ka ganin sadda za a yi auren nan duk wani sakon da kaka yi kayi don ka kai ka ga auren nan to amma yau da shi sarka san wato in kana zaune da wanda kake zaune da shi ka tsawara wanda ba ka zaune da shi ba kuwa duk wanda ka ga kuma wata wuri amma duk wanda a takwata tana bi gaba ku haduwa wanda za a kai ta wada shi inda ya inda ba a wuka ta sama ka ba a ga tara da ranar nan na kasa a mai cike ya ce to to gari ba mai shi da wurin don wata rana da kara ya taɓa yin haka nan ko da an gani eh, ba a zama nan wani in to gari ba mai shi da duk ya rana na ko ya eh, ko akwai abin da ya gano sun san zakara da ke na don shi na aka san a ajiye cikin gida duk mugun da ya shigo wanda ba su saba shi da suna wani da Allah ya gabata mana abin da naka so dai ku lura da shi wato zama wuri guda shi ka kawo wada duk wanda kana tabbato yana jiga ya za a ko ba? sai wanda ga ka gashi suna zama wuri guda shi ka tsanna maka rai kai ka tsanna mai rai wata rana sai a yi kulmar juna da kai da shi wa alaikum assalam wanda ya kashe guda in shi ma gudan manowa dai ya kashe wannan sai dai bai samu sa'a ba sai wanda ya samu sa'a dukkan su musulmi na yan wuta eh. ai ba ka tunda dai ba yare na ba ka san ba su da wani ya an musu azaban laifin da sun kai shi ke amma kayan ya shiga dai. abin da muka so ku lura shi an zo ke kalmar kafirci ga musulmi don ya bada da musulmi don wa ba ba a ce mai kariya a ake ba a mai sallah wallahi ban ji mai sallah imanin nan wallahi ba na Allah na ba ko kai ba na Allah kake ba da na Allah kake ba ka saba mu'min na Allah kace ba kai ba wanda Allah ya ce a biya da ya maka da shi saboda ka kula da irin wannan duk da kake zama shi sai kayan kuɗi. na muku misali da matar wani ganin wani aka ta ba ku wata rana hmm. a ta ba ku wata rana ku ci ce yaran ce zai ka fara ba ta fara gida sai wani makauci ya ce to don dai kasa mutu auren ya mutu don inda koma gidan ubanta auren nan na mutuwa sai ce da awa gida na ke kwana sai inda wanci ke kwana eh, sai gobe tun da ya ce ba ta kwana na ya ya zanna shi dai cikin duhu zuwa tsohon da ta yi a ce to ya hankali ke to haɗa ke na haka ne ke don kuma hada da yan uwan to ku ɗauka kahire na ba kahire na ba وجعل الله تعالى الدائفة المسلحة وتل الدائفتين nina. Allah ya sanya jama'an nan na uku masu rabon hara ya sanya su su zama abokai yan uwa da jama'an nan masu hara wa ala hada ga wannan da ayatu dalilu ala anna sabaira la tukhriju min al-iman cikin wannan aya akwai dalilan da ya nuna yin zunubin da aka ce ma kabira babban gani ba ya yi da mutum daga imani don ka yi sabo bai sa a ce maka yi ya yi wa ala hada akan wannan law maratta bi sahibi kabirati a law maratta bi sahibi kabirati yace akan wannan yanzu mai lissafi ni in ni wuce wajen mutum mai aikata babban zuri kamar mutanen da yan shafi haka sun taru suna ta shafi ya fito in ni biyo kusa ga yesu ni wani ne wasu lima alaihi ina yi wa ɗan shafi sallama ina ce mai assalamu alaikum tawayewa ba kafirci ne bai kai kafirci ba shaƙi bai kai ba ya ce don haka ni in biyo wajen mai alkabira ina mai sallama لأن النبي alaihi wa sallam وسلم ذكر من حقوق المسلم على المسلم dan annabi sallallahu alaihi sallam ya ambata daga cikin hankokin musulmi akan musulmi idza lakita hu fasallim alaihi in ka da shi mai sallama ya ce to ai shi dan shaƙi musulmi ne bai ta ba ai ai duk man da kwa gani na sabon shaƙi da kwa gani ya kai kafirci shi amma dai babban zunubi ya ce to ni zai yi mai sallama don shi musulmi wa hada rajulu ma zala musulma wannan mutumin bai gushe ba musulmi wa salama alaihi wato bai gushe ba ma zala musulman fa salama alaihi wa usallimu alaihi ma za da musulma wa wasallama alaihi bai gushe ba shi musulmi na ini ko ina mai sallama sannan musulmi na ina mai sallama wa wasallama alaihi illa idza kana bi hajri masra sai dai in da kaurace mai akwai masra irin mutumin nan na da ya shaku da mutanen kirki bai son rabuwa da su kuma gashi yana aikata tafiya kuma shafin to yana tare da mutanen kirki waɗanda bai iya rabuwa da suwa to idan irin wannan na da yana tare mutanen kirki bai iya rabuwa da su kun ga kaurace mai su kaurace mai akwai matsala sai sun ka biyo kusa gare su a ba su gane shi ba to kun gana akwai matsala a wannan lokaci bari ni na idan a hajjiru wurin matsala a lokacin ina kaurace mai don matsala saboda in ya zan mutanen kirki in sun ƙaurace mai su biyo su ki mai sallama yana sa shi damu ya gyara hali ne ya dawo inda mutanen to ya ce in eh, haka nan na nima ina ƙaurace mai in biyo inda ya ce shi wurin shaƙen na nashi ya abu eh kama jira da ka'abu bin maliki kama wanda ya gudana da sahabin nan ka'abu bin maliki wa sahibi da abokai ne guda biyu allazi na ta ko an ga wani wata tabuka wanda sun kai jinkiri da yakin tabuka fa hajara mun musulmuna musulmai suka kaurace musu na laila kwana hatta ta wallahu alaiha Allah ya shi duba da to in akwai irin wanda matsala zai yi to kai yanzu misali shi Allah ya ce a kaurace musu bayan kwana hamsin ya aiko jirgin da ya ce wa ala talatatin zina kulle to kun ga an samu matsala to yanzu kai idan ka kaurace musu akwai da wurin ka wanda ka tawa shi kawo ma wa ala talatatin zina kulle to ni an matsala ka kai Eh? eh to ka ɗan rage dai mu'amala da shi amma a sallama ka sallama amma ka rage sai dai ka kaba sallama a kowa ne ne ba lokaci guda na ai ba bambanci tsakanin liman da wanda ba liman ba ko da ko duk yadda ka ga abubuwa ko da ka ga itace sun yi jajajen saboda ba a ba su ruwa da tsaki sai eh, wannan bai hana ka bi abin da shari'a ta ce wanda aka ba rikon itace ko sun ba kanta ba shi Allah bai wa hisabi ba hmm. shi Allah bai wa hisabi don ita nan dukiya na kuma da kuɗi an ka sayo shi an kuma wato mutane tun daga wani gari wajen dubbai wajen kusan dubu goma kuɗin mota an ka ɗauko su kun ga idan mutum ya da shi ya mutu ba zunubi na nan gare wanda shi ko shi bai san ya kaɗe ba Allah ya gafarta ma to har ne buwa ala sabila da itiraki aw na karawa ala sabila da itiraki to shi mai aikata alkabira da babban zunubi shi dan shakin dan kaji to shin za mu so shi kai tsaye mu yi abu mu ga aikin da ya kai ba ko ko za mu kishi kai tsaye mu nuna awa jakob na mu ita ba sunne me ya kamata mu yace na kula cewa maka la kan mu so shi kai tsaye wala ha la hada kan mu so shi kai tsaye wala hada kan mu shi kai tsaye ba za mu so shi duka duka ba ba za mu kishi duka duka ba na ya buru da mama wa mina imani saboda imanin nan da aka tare shi mu so shi saboda imanin da aka tare shi wa kara hu da mama a wani ma'asi mu mai kyama sai saboda sabon da aka tare shi wa za wa da wannan shine adalci da zamani kamar mutumin nan na iyawa yana da mata mai kyau kuma tana da ladabi da biyayya amma sabon siya da ita ya da wala ban sakin ya ina son ta saboda tana musulma ina ta dan tana fasika ya ce nan za a bata ta zanna nan ba ta shiga zuciya ta sosai kuma ba ka yi ta hmm. ana son mutum don imani ana ƙi na don sako to kun ga tafiyar zai sake Allah ya gabata mana Allah ya kara mana imani ya kara mana ibada sai da salati to nan mun ka kwana ga sharwar akida da da sai sharwar sunna babu kiyari almutabaya aini babin bayanin kiyari tsakanin masu sayi da mai sayi ma dama fi majalisar akali muddin suna nan majalisar kudi inda ka mutum ya kawo kaya kasuwa kamar na a ce kasuwa sai mutum ya kawo kaya ne ka gani ka tsaye shi yana nan zaune kai kana nan zaune ka tsaye ka ce a jini suna ka kai zaune kai ta zaune ka shi kuma ya fi da ke kaya ne bai daga ba ba ka daga ba a ba da to kuna nan duka da zaɓi in an jima in ka so ɗaukar kayan ka ba shi zaɓi shi mai ba ka malla hakin gana ga da nufi nawa ne sai shi ya ce naira goma Malla ban ƙwari gaba naira goma Malla hakin ga ya alama shi na yin naira goma ya an ka samu ka ya ce lalle ko jiya da ne ya ne mutane da sai amma dai na ban maka ce a a kai dai ƙara tunani in dai kana son abinka ina baka abinka kamar naira ta goma ya ce a amalla na ban ma naira goma aini ne ba maka malam ba kila ta mai an kai shi aka ce masa yari ka ce ya zaɓa ba ƙoƙari ya kai saboda wallahi na buge baki ne kana ƙoƙari ka ba haka na aka yi ba faɗa mai ka kai ka ba shi zaɓi Hmm. yau wato kirari na yana da shi ya ce ya zaɓi barin su nake ko ku bari a shi ina yana fiya eh. a in kana iya haka na iya ba shi in baka iya ashe baka kudin ka ba ya ka ba karatun mu wangana baya ba ba karatun mu na baya ba kuma ya sai kaya ya sai abin da hili ga wani sai da ya ce sai ga an kware shi sai ya fito an ta kuɗi sai an jima ka doka an shi kuɗin ka wasu na majalisa shi sai an jima ka doka an shi kuɗin ka bakin ta waye ba an ce an kware shi ga ciniki mara ranar zai ya gama da shi ya ce an kai na tafi zuwa min kaya ka tuka a shi kuɗin ka ba zai ce ranka ya daɗe abin da ya sa wato gaskiya faruwa ta kai ga ciniki ya ce to ɗan kunci ba kai zaɓi guda ka zaɓi sai su amina ko ka zaɓi su kayan ka ya kyale ya ce to Allah ba ta daga sai kai guda hukunci kenan don da ta hau ko ta dawo ko yanzu an gwada mai mulki ba ka daga guda za ka yi ko dai ka ce ka sallama ka ce in ba da kuɗi ko ka ce baka bari ne cin sai da ka? wala ba ka daga akwai kayo ya ce to na ban ma a wannan ka'idar dillalai na ba a ganin wani dillali ka gaya arziki hmm, wani na wani na suka kuma suka samu sai ya dawo shi yasa wani dillali ka ga ya aji ka taba gani ne ba shi yasa mai alkabairi yana yin lissahi yan wuta yace wa dallali yana lissafi kidan mutane adadin yan wuta yace wa dallali da dallali ko ba kun gane ba cikin ni ana faɗa mai haka nan sadda zan sai hilin hili ga wani wani wuri ni sai shi amma bai isa ta makaranta da masallaci nista an ka bincika min nan sai ni samu sai nista billahi ya sai zuwa min wancan kullum sai ce ni ya kai ba a sai ba ba a sai ba ya sai faɗa min ciniki guda ban bari ba nisan nake ya sai min wanda nika so nan tun da can cikin gari na inda nake nan kuma daji na kullum ce me yaka yi abin nan ba a yi ba sai na kyale shi wai ashe wani na kaso ya ce shi in an ƙara bai yi shi na ya rike ni sai na mazo in ce na bai sai da ce na fito mai sayi eh ni ta wannan na sayi sai na ce ne fito mai sayi ya ce ya sayi wa da tsaina na ce ba na kuɗi na ya ba da kuɗi na ni ba shi ta kasu da kan sai ranar sai ya biyo ya gane da nan. Sai ce mallam da wurin ka dai kasuwa ta yi tsaye. Yace mai kasuwa ta yi tsaye, ce ai nan da ka gani da kudin can nan da sai na sai zuwa. Yanzu mallam ka ga zuwa kawar a mace wani sai da abinani. wai sai da bayan bincika wani mai kuɗi na adda hila ya wuri to akwai hili guda tsakani na da shi shi hila yana da yawa wai shi na kasan wanga na eh ya gane da nashi amma ko bai sai wanda naka sai Ko bai shirya da dalladi dalladi rike ma abu ya ce ba sai ba za ka wannan duk abin da kai koyi ni ayi min ni an kawo ba wani an kawo ba a yi min amma yawa suna yin haka na ga wani ban da shi na ga wani yabba dallali tallahi laye ne na shi na hukuma ka bashi an ka saye dullali ko wani na haka jira ya ce mai ba a samu mai sayi ba an ka yi dai ya to ya faɗa mai ƙarshe ya ce an samu mai sayi ga wanda ya sayi ya ce ce an su kuɗi ya kiya an ka yi an ka yi an ka yi watanni mutumin gana mace yana nan sai Allah ya kawo mai mai sayi sai ya ce mai to dullali ya ce ga wanda an ka sayi in ka sai haka nan bayani in ka sai haka nan Ya ce to ni ban iya siya haka nan ce to na rage ka zaba na kuɗi na sai an ka kira dillali ya zama shaida duk na gani kwarai haka nan na mana abinda haka nan na suka yi a kayanka a sai shi naira goma a baka naira bakwai da rabi haka nan suka yi to kai ma yi ma Don wanda ya to ai shi ya sa kun ka dora kun taba ganin Ladi ya zama da kiya rikicin nan dai na sakawa ma da shi kullun ciki haram kullun ciki haram malamin kowa ka hulɗa da Ladi sai ya faɗa maka ya rewa don eh? haɗa na sauran abubuwa Allah zai ya taimake mu shi mana jagora. Duk sana'ar da ba ta da gaskiya mai ita bai albarka. Allah ya gafarta mu akabarana na hasan shirin akabarana zahir bin am akabarana abu ishaq A hashim akabarana abu mus'ab an malik an nafi an Abdullahi bin umar radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzo Allah ya ce al-mutabai'ani da mai saye da mai saitowa kullu wahidin wa ma bi khiyar kowanne su yana da khiyarin gida kun ka kuma amma kai wanda ka sayi kana da tayari in ba a wurin Kowanne su bil tayari ala sahibi yana da tayari ga dan uwa ne malam ya tafarraka in ba su rabu ba wato in ba su rabu ba illa bai al-tayari sai dai in cikin tayari na kuma akwai kayan tayari. shi kayan ka yari ko tsoron ko ya ta yi aikin hajji ya dawo ana tunda shi sai eh, kayan ka yari ko an shekara guda ana tunda shi kayan ka yari amma in ba na ka yari na ba nan wurin yanzu misali kamar wanda ya sai bawa wanda ya taba ciwon hauka guda na zama ku misali ya taba ciwon hauka ya warke to shi in za a sai sai da tsayari ne saboda haka sai ya an shekara ba ta tashi ba tilkiyar ta ba sai an shekara guda kun san ga al'ada ciwon hauka ga bazara ko ga mutum da damuna eh, da damuna ma tana tashi halayen ga uku canjin lokaci na canjin lokaci na ka tashe to ga bazara ana samun canji na shigowar tsari ga sanyi ana samun canji na shigowar sanyi ga damana ana samun canji na shigowar sanyi da tsari yau a yi zayi gobe a yi tsari to in ya shekara guda kar ba ta tashi ba to abu ya amma don ka ta yi a kado in ma ka zo isa kwado wadda zai tashi a zai kuɗi na yi a nan tsari yawa to shi na a yi garantin shekara ba to akwai kayan da awon nan gini ba sai ba ba sai ba yawa to da iya ci za ka shira ka rawa ma za a ji su halatta أخرجه محمد أنا عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم أن يحيى بن يحيى كلاهما مالك قال ما قال الإمام إمام يأتي اختلف أهل العلم في ثبوت حياة المكان malamai masu ilimi sun yi sabani ga tabbata yaji na nan wuri tun ba a daga lele mata baya aini ga mace da mace so fa za ba aka taro ila annahum annahum ma bil qiyas mai yawan malamai sun ce su biyu kowa na da tayari da mai sayi da mai sayarwa ka taho tun da ta yi ka kaya kasuwa na ƙauyawa sannan tun da sassari sannan suka tsada ka ka aji shi ko ƙauye ta tayari ana yin sallah a zuwa sai ka gado wanda ka naira goma sun koma naira shida shida naira bakwai ba ba ka yari. sai ka kirba kawai kara da iyaye ba shi kiɗa ya zai ba tunda ba kayan iyali na eh ba kayan iyali na balle kun shirya eh amma bai kai yana yawa shi ko yana da kayani shi ko shi da kayani su biyu inda ya ba daga malam ya tafarraka to suna girka da yayi wato bai na fatar bai yi wa indai tsakanin a fata cinikin nan mai sayi ya ce na fata sayi ko mai sai zuwa ya ce na fata sai zuwa in dai suna nan ba su daga malam ya tafarra kabil abdan in dai ba su rabu da jikin kuna zuwa wanga ya tashi ya sayi a dai daga bayan dawo yarwa biya an waito ga wannan matsala an rawaito hadisi a nabi na abbas daga ibn abbas wa abi huraira kuma an rawaito hadisi daga abi huraira wa abdullahi bin amr kuma an rawaito hadisi daga abdullahi bin amr wa hakim bin zaman kuma an rawaito hadisi daga hakim bin zaman duk an sun tabbatar da yayi wa huwa qawlu abdullahi bin umar kuma shi ne magana da abdullahi bin umar yake kanta wa abi barza al-aslami ita ce magana abu barza al-aslami wa ilayhi dhahaba shurainu akan ta alqali shurainu ya tsoro wata yi ba a akan ta ibn musayyib ya ce Wala hasan batani a akan ta hasan al batani ya ce wa sha'abi akan ta mallan dawo ya ce a mallan shi shine sha'abi wa dawo su da mallan dawo wa da'in da mallan ada ibn abi rafi wa bi qala zuhri da ita mallan zuhri ya bata wal auzani da mallan auzani wa ibn mubarak da ita ibn mubarak ya bata wa shafi da shafi wa Ahmad da Imam Ahmad wa Isaku da Isaqu bin Rawi wa Abu Abu Ubayd da Abu Ubayd wa Abu Sa'ud eh wannan shi yasa yace mai yawan malamai sun ce akan wannan hadisi sun ce wani hadisin ga ya faɗa shi an maza ba to bari mu je mu ji waɗanda addata su maza ba ba ta hadisin ba wa qala nakai nakai yace a la yajbuta khiyarul makani khiyari na nan wuri inda an ka sai bai tabbata wai da gama bai wa bai nafsin ya ce ai in ji shi mallan naka yace ai da gara an ka kai yace na tsaya ma shine at ya yace ciniki ya tabbata kuma ba ka iya wani wurin shiga ce na ba ka ba ka iya wani wurin suka ce ban ce to ba ka iya wani suka ce ban ce wa huwa qawlu malik yace shi amma magana malik eh. tun da dai ba yaro kake ba ka isa ka kulle shirki to ba ka ce ana haka wai ta haka. malik ya ce ko alama da shi malik wa sauri da mallar sauri wa asabun ra'ayi da asabun ra'ayi su biyu dai su su dai amma wancan hadisi kun ji taron malaman da ya so ko na tambayi da tarin da tarin tarin amma wanga a wanga ba hadisi ba ne wanga eh wancan shi a hadisi eh, eh wayancan annabi na wayannan sahabbai da kun kaji an ce sun ruwaito ai daga annabi na sun kawo ruwaya hadisan na da yawa wa hamadu at-tafarruq al fil hadisi ala tafarruq bil ra'ayi, wal kalam sai su su maliki sun kace cewar da annabi malan ya tafarraka ana nuni ga hankali da ra'ayi in hankalinka ya rabu da nashi ka gamsu ka sai kayan ga hankali ne ya rabu da kai ya gamsu ya sai suwa ma shi ke nan kona ba na an rabu da yari ya wuce amma bari ku ji wal awwal magana ce ta farko asahu ita ta yi inganci li'anna al-ilma qad istaqarra bayna al-amati don ilimi ya tabbata tsakanin jama'a ala anna milkal bayi la ya cewa milkin mai sai da kaya bai gushewa ga kaya nai illa bi kabulin min jihatil mushrik sai in wanda ya sayi ya karɓi kayan ya bashi kuɗi wata awilul hadisi ala amrin ma'lumin inda al'ama to yin tawila hadisin gaga al'amarin da yake sananne wajen kowa da kowa da kala'ul hadisi fata hadisi ne ana fa'ida daga fa'ida lalata shi na daga fa'ida da yake saboda haka in an karbi an kai ciniki kacce ka sayo eh ka bai ka sayi ka sai kaya a ka ba shi ko baka ba shi ba yana nan bai ce ko ina ba kana nan baka ce ko ina ba mai yawa in an sai kaya ta haka nan ba a biya sai dai a ba da wani abu in dai kana nan ina nan ba ni zuwa ba ka zuwa sai eh, mai yawa in yi abin da gani ana yi na ciniki bayan an sayi sai a ba da wani abu na kamun ciniki asali na an gare shi Allah ya gafarta ba. Nan. Ya akwai yaudara kuma ba Allah ya san shi kuma zai mai hukunci yaudara, wanda shi Allah na inna Allah la yaudara ka'ini. to wanda ya yi dan ya cuce ka ai Allah ya sani ko zai zai hukunci ya yi layi don su ko yanzu ga ka'idar ga dokokin ƙasa su idan mutum ya sai kaya gare ka naira miliyan ɗaya ya baka naira dubu ɗaya. na kamun ciniki in ka sai su a iya sai su a nema hukunci ga dokar ƙasa don kai kacce shi kawo kacce kayarsa mun ka sa lokaci da shi ya dawo ya kawo ya so ya iske kafe zuwa to ka ci amana saboda haka kotu za ta yi maka hukunci in dai ba yin ƙari ne kare ba sai ya ce kaya na da ya sayi miliyan ɗaya gare ka ya ce shi yanzu miliyan biyu ya kafin shi sai ka biya miliyan biyu to shi abban san hukuncin da doka ƙasa ta yi ba in yi lokacin ya yi bai dawo ba ban san hukuncin da doka ƙasa ta yi ba lauyoyi kuka tambaya bayanan ku tsaya bakin inda na sani ku tsaye ne bakin inda na sani eh saura ku ku tambayi lauyoyi ga dokar musulunci kuma in kana nan shi na nan akwai ɗaya. in kun rabu babu tsayari shi ya da wajen rabu Allah ya gafarta mana rashin gaskiya bai da daɗi eh wato rashin gaskiya bai da daɗi ko ban mu ci gaba da karatu in mutum ya yi rashin gaskiya duk wanda da ya sani ta kai ba ku ga ya yi rashin gaskiya an kai mai tambayoyi ya kasa kare kai ne sai yamma da da ya mai ya tauka mai cikin gudu ya kame shi dai a rashin gaskiya bai da daɗi wa wanda bai da daɗi lauya ya yi rashin gaskiya sai lauya shi shina kare shi shina kare da sai biyo da tambaya ya shi ya shi ya kasa wanda zai yi shiru sai ja a to takwas ya ce ga hujja gaba alkali ba na rashin gaskiya bai da daɗi yi ne dai aka yi amma bai da daɗi wato ba sai an ce lahira ba ko nan duniya an kai rashin gaskiya an ka bi ga da tambaya ba ka iya kare kanta eh a to ya danganta ga ajandar da kun kai ƙarin da kun ka shirya da kai Kuka za sa tsari ga kudin kamun ciniki to yaushe za ka kawo saura ya ce gobe bayan la'asar yawa ya ce kwana uku to yin kwana uku ya bai kawo ba Ka sai ka neme shi amma dai ya fi kyau kai kada ka sai da kayan eh kakka sai da kayan ka yayi eh kun gani annabi Isma'ila alaihi salatu wassalam ya sai abin nan ya sai kaya ga wani sai ya kawo mai wasu kaya ce to ina saura ya ce ka jira ni zan je in kawo ma bai kawo ba marici ya yi da ya ga ya yi sai ya ce a kawo mai don kashe daga mutumin gai, to ya yi alkawari za ka shi ko ya alkawari zai kawo ce to zan ka in daga an saba alkawari a an so min kaya gida in yi buka sai ya buka hada abinci mai kaci sai da ya wata guda ina jira wanda da ya ce yanzu ya kawo mai ya wani ya Allah ya yi sai da ya wata guda wata ruwa ya tafi kwana arba'in yana nan wurin yana jira sai daga baya jibril ya tawo ya ce mallan ka gaggama kayan ka ce ka mutumin nan da ka ce ka gare shi dan na ya shuka ka ya tsaya bai dawowa shedan na ya shuka ya tsaya shi bai dawo a wurin na abada an kata mutumin nan bai dawo shi na qur'ani ce yana hukana sadiqal wa'adi eh sadiqal wa'adi ya eh, kauri gaskiya shi bai daga to ni na haifan kai ma an kai alƙawari kai haka eh, amma dai in ya ce maka bayan la'asar gobe ran tawo in bayan la'asar ta yi gobe da daga la'asar har zuwa magariba bayan la'asar to in ta wuce ka samu shaida akan wannan ba ni zafin ka yi laifi idan ka sai da kayan ka aje mai kudin kamun ciniki amma dai ka tsaya ka jira ya yi Mm. to Duk irin wannan kasuwanci dole sai an gyara shi. Da irin wato ɓangarorin kasuwancin mu gaba ɗaya akwai buƙatar gyara. Saboda mai yawa wanda ya samu kuɗi, kuɗi su a ƙur'ani ne, su a hadisi ne, su a fikihu ne, babu ruwa ne da kowa shi yanzu ya samu jari zai ce kama sana'a. Sannan yanzu almajiranmu da malaman mu waɗanda ka shiga kasuwanci duk ɗan sun shiga ba su haɗuwa da sauran juna a yi gyara ba su yi kowa tunanin ya kai wanda zai bige bakin bakauri to kun ga wannan shi na a illar gyara shi ne a gyara yake da wuya wanda ya kamata su kawo a yi gyaran gada su suna kai daraka. to ya za a yi a shi yanzu ni na karanta muku muna oki suwarin mina ya fita da yi wani babban malami da ya kama kasuwanci ya buɗe shaguna kasuwa idan mutum kasuwanci ya tsibai ya ga kamar ni zai zama rana ƙoƙari ɗaya ya kai yarin shago ne ya sayo shago mallan shi zau tawowa dai ya kalli wa da mallan ka kasuwanci ya sai wa ajiba sai ya dalli mallan sai ya koma ya ji tsoron Allah shago ya taho dai ya yi zaune shago mallan ya ga wa da mallan ka kasuwancin ya sai ya zama mai wa'azi sai ya koma shago ne ya ci gaba da kasuwanci bisa ga shari'a kamin shi kuma eh, son zuciya ya koma ɗiba ya koma dawa ya sha wa'azi hmm. to kai yanzu shagunan ku ga sanan ga malaman ku nan sun bude shagunan ya in ka ce ni za ka faruwa koye yau da ala kai wa ko ga koye da aka yau da ga ka da ko don ba shi za ka koyo shiga kasuwa sauran sana'o'i su ka diba kana ganin alama gyara wanda in ka tuɗe ka dibi wannan to sai da ka koyo wata sabo yau da to shi na an matsalolin da muka wama da shi ai hadisin da muka karanta da kuna bulugul marani shi annabi na magana da mallaman al'umma su ne safai ne la tattakhudhu a malama hadisi sun kace hadisin sahiha kakku ke kasuwanci malamai suka ce abinda aka ne masu shari kakku ke kasuwanci kakku kai da yawa shi aka ne don da kayan biri ciki kuɗin da za a kama ɗai ka dibi ba ka dibi to in malami ya rusa shi ma ya zama haka nan wa ka taro mutane sun ka karkace to shi na aka ce malamai kar su rika da yawa su rike kasuwanci ɗan tsino na ɗan abinci kawai ba na neman kara kuɗi ba a bar masu kuɗi da kasuwancin da kuɗi da yawa eh in sun ka samu matsala sai a ce mutum yana mallaka to in shi ma mallan haka nawa abubuwan suna da buƙatar gyara amma waka ka gyarawa malamai da su aka yi waɗanda abubuwa yawa Allah ya taimake mu ya taimaki halayenmu da ɗabi'u wa dalilu ala annal marada minhu huwa tafarruqu bil Abin da aka ne ga cewa wannan tayari shine rabuwa da jikun ya zama ya tashi ya bar ya ce wani shi ma ya bar to abin da ya nuna shi aka haka na aka nuna ba wai rabuwar ra'ayi ba rabuwar jiki aka nuna abin da ya nuna haka nan maro ya abin da aka rawaito anna ibn umar kana idza ita'a ashay'a yajibu an an yajiba lahu an yajiba lahu faraka sahibuhu an yajiba lahu faraka sahibuhu wa masha qalilan thumma raja'a shi dan umar idan ya sai kaya sun ka ba shi sha'awa to yana birge shi mai kayan ya ce na sallama ma shi kenan sai ya bar mai kayan da ka sallama ma ya ga yana son kayan sai shi barka kawai sai shi tiya ya ce can wani wuri inda baka tsinka ne sai shi dawo to ciniki ya tabbata don rabuwa da jiki aka ne to ya rabu da kai da jiki ya ce wani ya eh, akwai abin da za ka iya yi sadda bayanan kana yi ce baka gane ba baka yi a ce ba kuma shi ya dawo inda a ce kana da wani canji da da kai to wannan shi ya nuna rabuwar da aka yi ta jiki hmm. a ciniki dai ya tabbata ciniki dai ya ban muka karatun mana kaka kai mu a ce ba shi dai gidan inda muke kaka kai mu wani ba magana illa ba ce wannan bai da lagiwa eh wannan bai da lagiwa wato da yadda yi suma masha kalilan suma raja'a ba a fahimala a tabarruka fa'amala tabarruka ala tabarruka bil abdan kun ga dan Umar abin da ya fahimta rabuwa gada annabi ya ce malamin tabarruka rabuwa da jiki a gani. shi ya kaye ta iya sai da ya kai wani wutan da ya dawo kun ga dai sono wara wala hadisi a alama bil hadisi mun gari wanda ya rojo magana daga annabi ya yi kowa sana fasara shi da Umar shi ya rojo daga annabi kuma kun jiwa da fasara kowa da shi a kai wa ruwa ana bil wadi an wajo daga abul wadi ala kunna bi gazatin ya ce mun kasance wajen yaki faba'a ta a sahibul lana farsan lahu min rajul sai wani abokin ya sai da doki ne ga wani mutum wa ba ta lailata sun ka kwana dare guda wato dare guda da yin cinikin falamma a ranna a rahila sannan mun so mu yi tahiya kuma sai ya yanzu kan zai takawa gida ya fi da doki ka sama hu ila dubar da, sai ya ɗauki mai wanda ya sai an bayan an da ha sai ya kai shi ƙara wajen dubar da. cewa ina son doki ban bari ba wa kala abu da sai abu barza ya ce la ura kuma ta farraka tuma ban ganin ku kun ku rabu ba ko جميع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيان بالقيام ما يدبر maza Allah ya ce masu saye da mai sai zuwa suna bisa da zaɓi in ba su rabu ba to in ba ku rabu ba kuna nan wuri guda tun jiya da daddare da an kai cinikin ga kuna nan ayyar shi na da zaɓi in kun rabu bai da zaɓi Thank hmm. you.

ya zaka tana da ya riga ya bari kaga ba ka raba ba yana da ya sai shi na nufin ba ku cinikin mu yanzu ba ba ya yi wato lokaci eh, lokaci yana ta canzawa abubuwa wato suna ta canzawa illa dai duk abin da ka gyaruwa mu gyara ko ni ka gyaruwa mu gyara wa ruwa an abdullahi bin amr bin asi an ruwaito daga abdullahi bin amr bin asi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana hakika manzo Allah ya ce almatabaya an bil khiyar da mai saye da mai saye suna bisa ga tsari malam yartarika in dai ba sarabo ba illa an ta kuna sabqata khiyar sai dai in kayan na khiyari na to ko da wani barika sahibu amma kai halatta ya rabu da dan uwa ne ya kashe ya yi da kilo don ya nemi tsara da ka sai ka yi kokari ka hore mai don ka dawo kashe ce oh, abin na wani ayi ya kama dama abin na ragon nan da na sai so amma wato matsaloli na mata ce a asibiti bai da kudin sayan magani kuma yana da aiki za a yi mata ya sai da ragon da amma yanzu yanzu ya samu labari an sallame ta an ce ba aiki ba Na don haka bai da kuɗin sai da abin da bai da kuɗin rabon kai ne ya kala da kuɗin ka ba shi rabo ne sai aka ce mai kala ciniki ya yi amma roƙon ka na zai kawo ba dole ba ne amma kai ko in kai mai ikala kai ko lahira Allah zai taho da kai wajen misali ka san ka yi sabo ka za ka ce eh duk ya lissafta ma ka ya ce to na yi maka ikalar zunubin ka ni komin zunubin nan sai a miƙo mai ce to a shi lada yawan ga ikalar ba sai ai dama abinda ba dole da shi aka ba falala don ka ji falalar kai wanda a dole ba a baka falala wanda ba dole ba sai a baka falala don ka yi don falalar ba dole ba ne ya kala ba amma in ka yi kaji abin da za a ba eh. a shi wanga dai wanda zai a ikala ne muka magana wanda ake yari wanga ikala ko ku gane ba eh wanga shi ya ikala kuma ikala alheri na don duk wanda ka ga ya so ya sai kaya yana so ne ya dawo ya nuna ma ya yi son kuɗin na bisa ga kaya na akwai matsala to in ka tausaya mai kai ku lahira Allah zai tausaya malamanmu wasu suna yin kasuwanci don daisuwa mutum ikala saboda in sun kace lahira a ce su su kawo zunubansu a wasu don haka ɗaya suka zo su yi kasuwanci ya samu dai ko 'yan mutane ka zage musu ya kara don ne ranar lahira Allah shi ya kara a wannan tamba wannan ciniki ne ya tabbata sai dai yanki in kana ba kyauta ba ragewa ba sai ka ba da sadaka amma ba ragewa ba dan ya sai ka so ya da wannan da halan iya tiri ba a faɗa ya in dai sadaka yake faɗa ya ce dan Allah ka taimaka wannan ka duba abin da kake ya taimaka mai sadaka amma dai ciniki ka ya ya ce ka sawa da sai da ka ya ce ka rage ne wani abu da mayan ma yan shadda yau ma haka nan suka yi suna yi yan shadda na yin haka abinda sun ka faɗa mini su yan shadda in an ka kawo kaya farkon ta wasu ana da dasu ana iya cewa dila naira dubu ashirin misali sai a sai zuwa mutane zuwa ajima wanda ya sai zuwa ya sai zuwa wanda bai sai zuwa ba zuwa ajima sai wani ya tsawo ko ko shi alhaji yana so ya hada kuɗi ne bayan wanda da ya sai zuwa dubu ishirin sai ya sake ta duka dubu goma sha shida takwas wancan wancan na dawo haka yin shaka sun kawara ai da ma sai zuwa musu na aka yi to ta yi in sun ka sai su ba da kuɗi lallai ya ka yan shadda sun kan yin bayani wannan ko bai da kyau eh shi na ai sun garawa suna rage musu to wannan eh, ba a yin haka Dan ka ce baka sai zuwa ba sai ka zo ka ce a rage ma duk abin da ka sai yayi in ba in ba shi ka yi ba ke in baka talla ka zama dan ga aiki abu biyu na ko dai ka sai ko ka zama dan ga aiki ya azama kawai ka ce duk abin da ka sai zuwa ka kawo mai abin da arabonka ya baka ko kuma jingar da kun kai ne ce ma su jila guda an ka sai zuwa naira ɗari zan baka cikin ta to ka sai da jila goma naira ka dubu in ka sai maka sai da ko guda ba ko ɗari ba kada kuma in ya baka farashi ya ce maka dila dubu ishirin ishirin ka ce ka samu na baka ka buga mai dubu ishirin da ɗaiɗai ko da biyu to bibiyu din nan na alhaji na ba na kan ba sai kai yi ba in kana son wannan sai ga alhaji in kana so in kana son ka ci ba sai in ka sai ko nawa ka sai babu wani alhaji in dai ya sai zuwa ma ko da baka biya shi ba shi bai faduwa ko da za ta kai yau sai ka biya shi wani sai zuwa

wayancan kaji akwai matsala ai da malam da zaran an kai ciniki in dai ya tabbata ko rabu ciniki ya tabbata ko ya sai suwa ko ya sai ya sai lahira yana da ba dai ka sai zuwa mai ba ko bashi ka bashi ko bashi ka bashi su dai sai zuwa ya in ma ya samu wani kuɗi ko bai sai zuwa ba in shi mutumin kwarai na ya samu wasu kuɗi wani ke zai biya ya rike kaya ne ko hasara zai yi wanda kasa iya ci ba bai faɗa ma to kan ma shi faɗa ma hasara faɗa ma hasara bai yawa malam kasuwanci na aka ta shi na eh, muka ce warkon karatun da wato kasuwancin mu yana da matsala shi ya sa ganin wani sai ya ki da jari ya yi himma sai ka ga ɗaya goma baya saboda kuɗin na haram ta hanyar ce amana alazaina a kai matsaloli gare ta illa dai a yi kokari a gyara su waɗanda ka tawa wurin wa'azi su yi kokari su gyara tun da dai sun yi wa'azi su yi kokari su gyara Allah ya taimake mu wa biye dalilun cikin wannan akwai dalili ala annal murada min at-tafarruqi tafarruqul abdan cewa abinda aka ni da rabuwa rabuwa ya ciki kawai ba ta hankali ba da magana wa qawlu wa kashayta an yastakila wa arada kashayta an yusahal aqal wato yana nuni ya ya gudu don tsoron a ba su ciniki a warware ko ya kunu da manzilatul istiqala sai ya zama matsayin istiqala la'anna da iqala la ta'alluqa laha ba ta da ta'alluqi bi majlisil aqdi da majalisar kulli bal yajuzu ba da tabarruki kama yajuzu qabla yana halitta ita iqala bayan kame arabu yana halitta bayan an rabu duk ana yin iqala saboda haka idan mutum ya riga ya sai kaya ya tahiya sai amma manuwa dai don dai kakkace shi wani maka cinikin ga shi yasa ya ce wani ya dawo to tun da yaji ya bushe kuma ka gane manawa dai to shi ma ya kana yake eh. sai ka ce shi ma ya kara ba dai duk da da aka bada ba shi ke ne yake bai wanda aka nema shi ya kala ce bai kala babi na nan ta cikin babin shi ma ranar lahira haka Allah zai ai da ka tsaye an ka sallama an gama ka ɗauka ka kun rabu an gama kan ma dawo duk matsala kan ka dawo kan ba ka dawo hasara da ka samu kai amfani haka Allah ya kaddare ka wa'in can da kace kan samu riba sai ka zo ko riban nan ka shiga wa su yan ka so ma abin da ba su gane ba yanzu idan kana ciniki misali ka ɗauki kuɗi naira dubu ɗari ka ba yaro kace ga kuɗi na baka kiradi za mu yi sana'a iri kaza za kai in an ka samu riba a kasa ku ne kashi biyu kai guda kaya zaka ce eh to ga kuɗi kaya kaza ba ka sai kakka sai min kaya kaza da kuɗi irin sana'a gargawa ta kayan ruwa wa'anda ka ajiye su su rubi mai yawan masu kuɗi na za su ba da kuɗi suna cewa kakka yi min sana'a kayan ruwa da kuɗi tana ba da riba amma tana karya mutane ita wannan sana'a tun zamanin Usman bin Affan in ya baka kuɗi shi mai kuɗi na ga wanda gaya yana ba mutane kasuwanci sai kasuwanci kusan sana akwai amana ba irin yanzu yana ba da kuɗi a yi kasuwanci to yana faɗa ma kakka sai min kayan ruwa waɗanda ka narke ba sharaɗi na biyu da kai kada ka aje min kaya cikin gebe ka kwana ciki dai duk wanda kan masu kan ka kwanta na cikin gebe da kuɗi in ka aikata guda cikin waɗanda za ka biya ni ko yau shi gebe na ya dokurowa da wani gari sharaɗi na uku ka hau jirgi da kayana don koyo yana iya nocewa yace to sai daga uku ɗin in kai shi kana biya na ba hasara to in kun kai da shi a sai a yi sana'a ya an ka dawo a kinin ya nawa an ka samu abin da ya kashe abin da abdole na ce abinci ne shi ne za a yi ba shi ne an ka yada abin da abdoli ya ce abinci shi ne an ka yada ba da na iyali ne ba na shi dai ke wurin sana'a shi ne an ka yada to in ya dawo ka ba shi dubu ɗari ya dawo ya ce to mun dawo kayan dubu ɗari da nufi an sai shi su dubu ɗari da ashirin ce to ya, an ci riba ya, ka dubu ɗari na ga hannunka dubu ashirin ka sa su uku wani kashe sai ka kasa ka bashi ran nan kace ka dawo to mai gida an samu asara yau ka tambewa ni da mun kaɗai da shi tare mun ka doka an gada shi mun ka sai ka ji abin da ya faru wurin da sai da ta dubu da ta an ka sai sai ce shi ke kenan ka aje shi ka sai cikin kudin ka na shekaran jiya ka ci abinci nema in ci abinci cikin wani ka aka wani gobe an ka koma an ka sai da dubu da sai an ka sau sai an ka sai dubu da rida hamsin ya kawo dubu goma ta su ta cika dubu ɗari hasarar da mun kai da ni da kai hasarar da mun kai da ni da kai da kuɗi to a cika min kuɗi na don ba a magana ba sai an da kuɗi to bayan an yi da kuɗi to nawa a riba za ka ce dubu ya ce to ka sa su uku ba na kashi na biyu da kira kuɗi kun yadda ake yi in haka nan kun kai da shi haka a haka yan ba haka nan kun kai ba don hukunci gudana in an ka kai kaka lokacin sai da ta dubu ashirin ka sai an baka in an ka sai suwa ba tsaya nan in an ka sai suwa sai a cire dubun ka ashirin da ka ba su a nasa a baka sai ka sa a ciki sai ka ce to riba gada da an ka samu da kudin zakin ga nawa suke an ka ce dubu hamsin ce to ka san ka'ida da mun kai da kai biyu za a raba a gari ka da kiwo biyu za a raba yi eh, to raba duba ne na waje. bayan ka a sa ofirin ka tana da a jiki ba a magana riba sai an baka kuɗin ka eh? sharaba a ai shi na yaka magana ai shara riba yana cikin wannan ba sai zuwa shi aka yi ba ba sai sai aka yi ba wai za ki kuɗi yau yi ribar da ka samu ga wannan kasuwancin, ita ta za ku raba. ba dai dukiya ta ko? tori yana ci Wato, kasuwancin mu yau, yana da buƙatar gyara kuma da almajiran da malaman da sauran jama'a ba su buƙatar gyara za ka abin da ya an magani mu yi wa annabi masallaci sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi